Hmm, wannan ƙiban da kika yi fa ki samu kira mai don Allah to wannan ramar da kika yi baki da lafiya ne faɗannan fimfis ɗin da suka hau miki kan fuska ko kyan gani babu hmm, wannan shine abin da ake kira body shaming mutane da dama a al'ummarmu suna da ɗabi'ar zagin halitta ko kuma siffar mutane duk da cewa mutum ba shi halarci kansa ba Abin da za mu tattauna a kai yau kenan a cikin shirin mahangar zamani. Kamar ko da yaushe sunana Madina Ɗahiru nishanu Shanu. Jama'a barkanku da sake kasancewa da ni Madina a cikin wani sabon kashi na shirin mahangar zamani. Shirin matasa da mata da ke taɓo duk abubuwan da suka shafi rayuwarku ta yau da kullum. Kamar yadda na faɗa ɗazu a yau za mu yi magana ne kan body shaming wato yadda wasu mutane suke da ɗabi'ar zagin siffar mutane. Wannan abu ne da ke jefa mutane cikin depression wato matsalar matsananciyar damuwa. Amma a wani ɓangaren mutane suna ganin cewa waɗanda ake wa hakan su suke jawo wa kansu A yau dai ina tare da abokiyar aikina Badriya Tijjani Kalarawi wacce za ta taya ni gabatar da shirin sannu da zuwa Malama Badar. Sannu Madina Ɗahiru mai shanu jama'a mu da sake saduwa a cikin shirin mahangar zamani. Sai kuma baƙi na biyu da za mu tattauna da su kan wannan zaccen. Da farko dai muna tare da Malam Ashir Idris wanda ya shahara sosai a shafukan sada zumunta musamman a shafin TikTok inda ake kiran ka menene ma? Real A Idris. Real A Idris. Kuma Malam Ashiru yana yawan magana kan shigar mutane a shafukan sada zumunta da kuma abubuwa daban-daban dai na rayuwa. Sannu da zuwa Malam Ashiru. yawa sannu da aiki. Sai kuma Malama bilkis Yaro wacce aka fi sani da Arewa Queen musamman a shafin Facebook wacce take yawan magana kan illolin badishemin mutane. Sannu da zuwa Malama Bilkisu. sannu mu To Bilkisu bari in fara da ke. Menene ki kan masu kushe halittar mutane? Shi dai maganan kushe halitta da farko dai mutum ba shi ya yi kansa ba, abin da ya kamata a fara la'akari da shi kenan So kuma yadda Allah ya halicce ka haka yake so ya ganka? So maganan ma ka kushe ma mutum abin da ba zai iya canza ba, bai taso ba. So gaskiya ni nakan ƙoƙari na nuna wa mutane cewa irin wannan abubuwan yana da illoli ga shi wanda ake mawa tunda yawanci za ki ga cewa irin wa'inan mutanen wani ba zai fito ya faɗa ba zai danne a ransa wani kuma bai iya dannewa kuma kowa da irin daidai abin da zai iya ɗauka a ransa so sai daga baya sai ki ga yana da um, ƙara yana developing sai ki ga ana ta tunanin wannan matsalin ne a wannan ne ba amma a ƙasan ransa mutum shi ba zai fito ya faɗa ba saboda wani zai ji nauyin abin wani kuma zai ji kunya wani da sauransu dai so magana gaskiya maganan kushe halitta ni tun farko ni ba na ma son yadda mutane ke yi wa mutum magana akan abin da ba zai iya canza ma kansa ba to a ashiru kan kalla wasu videos ɗinka akan shafin tiktok kuma na san kana yawan wato kushe halittar mutane To me yasa kake body shaming mutane a cikin wasu videos din naka? Dama akwai mutanen da dama da zaki ga suna zuwa suna maganganu haka suna cewa ina ciwo mutane mutunci ko kuma wai ai wannan tozar su ne abun wanda bai gani ba ma wai ina nuna mishi ya gani. To ni kuma abun da nake gani mace ta tashi za ta yi abun nan a cikin TikTok din nan matan nan kowace da part ɗinta kowace kuma kala-kala ne daban-daban. wata za ta tashi za ta yi posting ta san abin da ta yi kwata-kwata ba daidai ba ne ba amma sai ta tashi ta zo ta yi tagin ɗin group wajen ashirin ta kuma saki abin wani ya zo ya yi mata bad comment ya ce mata ko karuwa ko wani abu sai ta zo ta dinga maganganun cewar an ɓata mata suna sai ta fara zage-zage sai a fara cin mutunci to akwai mutanen da dama da na yi musu irin wannan za su zo su yi bidiyo a kai na su sa hoto na nima su zage ni san ransu to amma ba na biye musu saboda duk wanda na yi musu irin wannan na san dama to ya ji haushi to ni kuma kawai saboda gudun ma zama a zauna a ita ce kuce kawai zan yi blocking ɗinta ne har abada ba za ta ƙara gani na ba saboda babu wani babu wata mace da za ta zo ta yi irin wannan abun ta ce wai yayi daidai ko kuma ta ce wai na tozarta ta dama can ita ita tozartacciya ce ita ta tozarta kanta ai kin ga babu buƙatar a ce wai an ƙara tozarta ta to amma wannan hanyar da na ɗauko ta tana ci musu rai sosai ba sa jin daɗi ta inda mata suka dinga daina abubuwan da suke akwai da dama wa'anda na musu amma daga ƙarshe sai suka daina abun ma kwata-kwata suka je kuma page ɗinsu suka cire abin da suke yi amma me yasa kai malam ashiru idan har ka zo ka ga matan da suke wani abu da bai kamata ba a tiktok me sai kake zabar hanyar da zaka dinga rena musu halittar su ko faɗa wani abu da bai dace ba akan su a matsayin mai da martani No, ai ba wai raina musu su nake yi ba kin gane? Saboda dama already kafin in yi wa mace haka sai na fara zuwa na ga akan bidiyon da ta yi me ake cewa a comment. Zan duba zan gani wata gashi nan ana ta gaya mata gaskiya ki cire dan Allah wannan ba girman ki bane ba mutunci bane Sai ta zagi wannan to baka isa ba ai ba a gidanku nake ba in kuma ba kabarin mu ɗaya ba. A'a idan ka zo ka ce zaka bi ta ta lalama a ƙarshe ma sai abu ya zuwa ya zama rigima to kawai ni sai na ga wannan ita ce kaɗai hanyar da in mace ta yi abu irin wannan na rashin kamun kai da ki dan rashin kishin kai ne dan akwai lokacin da wata mace da na wani bidiyo take magana a kai take cewa wai saboda tsabar rashin wai sanin kai wai wai namiji ne zai gaya mace wai ta gyara wai ta gyara wai daga siffar da Allah ya mata da take bayyanawa wai har shi zai ce mata wai ta gyara yace tace Allah ya wadaran naka ya lalace aka zo aka dinga magana akan wannan shi ma abin da matar ta ci. To Bilkisu bari in dawo gare ki an taɓa body shaming ɗinki? Babban magana. Tun ina ƙarama tun da na fara makaranta za ki ga irin mostly za ki ga irin daga classmates abin na farawa. tun da ni tun farko na irin amchobi haka za ki ji irin mutane na miki wakan bakutu za waye waye waye tun lokacin bana so saboda da na zo na girma sai na realizing cewa barin ba baki karamin misali akwai psychologist wani charles horton kule haka mm. akwai wani theory da ya magana a kai yadda mutum ke ganin kanshi a rayuwa mm. yakan fara da tun daga karami ne mm. ya zama na cewan akwai steps da mutum ke realizing waye shi kuma wannan matakin da yake ɗauka ta kaman a ce kai me ka gani a kaina fassaran da ka mun haka zan kalli kaina kin gane so ya zama na cewa idan har mutane suna maka ko suna zagin halittanka komi da wannan tunanin zaka girma saboda da shi zaka tashi zai iya taɓa yanayin development ɗinka zai iya gama taɓa yanayin socialization ɗinka mm. tun daga yarinta. Wato ba za ka iya shiga cikin mutane ka saki ba. Yau ka saki zai iya taɓa irin self-esteem ɗinka. Mm. yanda zai zama cewa kana akwai irin abubuwa na baiwa da Allah ya maka amma saboda wannan kana kokarin janye kanka cikin al'umma saboda yanayin yanda kai kake tunanin yanda suke ganin ka wato mutane su sama ba za ka ga kimar kanka yawa to duk irin wannan matsalolin to amma mutane da yake su ba sa duba irin wa'annan kawai abin da suka gani shi za su faɗa ko za ta maka daɗi ko ba za ta maka daɗi ba su ba ruwansu to irin wannan abubuwan da ake miki wani yanayi ya sa ki eto eh to gaskiya dai akwai lokacin da zaki gani irin nakan dan ƙoƙarin mai da martani wani lokaci kuma in shanye kawai in ci gaba da rayuwa bai sa ki cikin damuwa ba ko wani abu a dalcin sa akwai wanda zai maka wanda ba za ka ji daɗi ba akwai kuma wanda already ka riga ka saba mm. so ba zai taba damun ka ba mm. so irin wannan abubuwan wata ran da daɗi wata ran ba daɗi mm. dan idan kai kokari ka ce bari ka for instance kin gani ina da jiki so in ce, a'a bari dan rami ina fara rami a ciwo kike yi a'a me ke damun ki a'a wane ne kaza kaza in kuma ka kiba still a ce ba za ki rage kiban nan ba to in ka bi ta mutane ba za ka rayu ba to shi yasa kawai you just have to live mm. to ashiru menene irin abubuwan da mutane ke yi da ka iya janyo musu zagi kan siffarsu eh to abubuwan suna da yawa dai gaskiya kamar yadda na gaya miki a baya cewar social media gaba ɗaya yanzu ta zama wata kafa a gurin mata mata da maza ta zama wata kafa ta kowa ya zo ya baje kolinsa to wannan dama da aka samu wasu matan wasu iyayensu ba sa social media kawai za su zo su ci gaba da abin da suke yi ne a gidanku ba a san don an san me kike yi a gidanku irin wannan ba za a yadda ba to kin zo kin je kin bayyana surarki kin wulakanta ma kanki kawai zai zan ci dan wulakanta kai ne akwai wata mata zo ta dinga min ta dinga zagin iyayena ai nuna ma ga jikinta yanzu ta fara ta yi abin da ta ga dama ta yi menene tana ta kalamai dai tana dariya tana zagi na tana murna saboda na yi mata magana na ce abin da ta yi bai dace ba kaza kaza kaza ta zo ta ci min mutunci to ita ma ban kula ta ba kawai sai na yi blocking ɗinta akwai waɗanda da dama kuma muka shirya da su suna nan yanzu a social media muna mutunci da su kuma na yi musu kuma da na musu suka je suka cire su da dama akwai wacce ta taba zuwa ta yi karata akan irin wannan abu. malam idris ba kwa musu uzuri saboda ni a nawa tunanin idan mace ta yi abu ta saki a social media kaga mostly za ga suna yi a gida ne eh. ka gane idan ka kalli bidiyon su na gida da wanda suka yi a waje ba za ka ga ɗaya ba ne ko hoto ko wani abu yadda suke fito da jikinsu to baka tunanin kawai irin dai ya zan ce yanayi ne kawai ya sa suke irin wa'innan abubuwan ko yanzu alal misali ke ba yanayin bane ba yanzu yasa kika suturta kanki ba ai ina waje ne kasan yadda nake zama a gida no ai shi social media gaba ɗaya dama ai a ba maganar cikin gida a social media wata ma hotel za ta je ai ka san kowa da yanayin fahimtar shi na rayuwa ai ba maganar ai wannan magana ce guda ɗaya ba wan, ba ta buƙatar wani a ce wannan a ce wannan kawai magana ce guda ɗaya yanda kike a gida haka kike a waje in dai a social media ne kin nuna kanki ga abin da kike yi so da dama za ki ga waɗanda suke irin abubuwan nan a wajen ma haka suke na ji ɗazuka ce wata ta kai ka ƙara ya aka ƙare daga nan eh ta kai ni ƙara ta ce min ta bani 24 hours in je in cire bidiyon ta in ban cire ba za ta ɗau mataki a kaina sai na ce mata in dai ke ma ba za ki daina wannan abin da kike yi ba wallahi ba zan cire wannan bidiyon ba ta ce to shi kenan kawai sai na ga an zo ana maganganu a can wannan ɗinsu group ɗinsu ta je ta shigar da ni ƙara to in zo ana nema na na ce in zo ana nema na akan wani dalili sai wani ɗan uwanta ya kirawo ni sai yake ce min da Allah dan annabi ɗan uwanta fa yake ce min dan Allah dan annabi in taimaka in cire wannan abun wallahi ba a taba ganin tana wannan abun ba sai da na saka ashe ga abin to dan Allah sun ban hakuri in ce na ce ai ta ce ta yi kara ta ce duk magana kara in janye ta gefe to kin ga 'yan uwanta ma ba su goyi bayan abin da take yi ba to shi yasa ni ai dama an ce me ake cewa duk wanda ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa ni na san cewa akwai wata rana da wani zai ce zai ƙara ta ko wani abu a shirye nake da wannan da dama ai ni ne magana akan abun saboda bai dace ba har gobe ba zan fasa ba in macen da za ta fito ta wulaƙanta kanta to ni kuma na shirya sa hotonta a background in yi magana a kai. To Ashiru ka san wasu suna fuskantar wannan wato cin zarafi akan halittarsu ba don sun bayyana su ba. Me za ka ce akan wannan? To wannan ni dai gaskiya bana irin wannan. Saboda duk wacce zaki ki gane mata abu to dama aikinta ne, ta yi ne. Yanzu akwai wata a social media da ake wani ya je mata wani comment ni kaina ban ji daɗin shi ba wai yana magana ne akan irin idanta yana irin kallon ruwan nan ake cewa ko me sama a ƙasa to sai yake mata maganar cewa jiki da Allah idanki wani sama a ƙasa da shi ta fito tana kuka tana tana kallon comment din tana kuka ta yi bidiyo sai nake cewa to kaga wannan kabaɗe wannan ya shiga mahurumin ubangiji tunda ai ba ita ta halicci kanta ba To, akwai kuma wata ita ma wacce wannan dama already aikinta ne ta fito ta tallata jikinta tana aguguwa tana raye-raye sai na screenshot ɗin hotonta sai nake mata magana akan cewa ita abin da ya bata wai haushi da bidiyon tunda mun shirya ita da ita bayan mun yi rigima sai nake ce mata yanzu dan Allah jiki yadda kika zo kika wani saki jiki kika yi wani ragajeji kika zo kika yi wani shabarere kin saki shirya aguguwa wannan yanzu ya dace tsakanin da Allah malam Idris in tambaye ka Eh. ai za ka iya jawo hankalin mutum akan in dai shiga ne ba tare da ka taɓa wani halitta na jikin shi ba. To ta yaya zan mata ta gane? Za ta fahimta mana. Ba za ta kai fahimta ba. Ko screenshot ɗin da ka yi ce ka sa ya ishe ta. Ai da ai magana akan abin da ita ta aikata shi. Amma kawai sai ki zo ki saki linzamin abubuwa. Amma halittan jikinta ai ka ka kalla ka. To ita me yasa ta fito da su halittan jikin nata? Ni dai gaskiya a nawa tunanin. kuma a nawa sanin ra'ayi ne kowa da irin rayuwansa mm. ya rage naka ka zaɓa me za ka sa in ka ga dama ka fita haka nan iyaka dai abin da za a kira ka mahaukaci amma wani me a halittanka me babu ba ruwanka kai dai ƙarfin addininka da kuma yanayin fahimtanka na rayuwa da kuma al'adanka in ya ce ka rufe jikinka ka rufe kai yanayin lissafinka na rayuwa ni a nawa fahimtar rayuwa kenan bai zama dole ya zama da nawa ba ka fahimce ni haka abin da kake ganin daidai ne kila ni a nawa ba daidai ba ne shi yasa ni muka maganan uzuri za ka iya faɗakar da su ba tare da ka zagi wani halitta a jikinsu ba ba zan iya wannan ba saboda ba ni da gana ka ra'ayin kenan ba ni da wannan lokacin da zan saboda kafin ni akwai wanda suka yi kin gane ko ke yau kika fito kika yi wannan ragajeje din wallahi sai na kafe ki a background ina nayi magana ba zan ma ba amma dai magana a ka tsaya ka fahimce ni ka gane abin da nake so ka fahimta shine kai yanayin fahimtanka da kuma yanayin al'adanka da kuma irin gidan da ka taso ni ina mutum uzuri a rayuwa saboda me ni a kullun yau idan aka ce wani ya saci kaza zan kalli daga inda ya fito wani ba barawo ba ne amma yanayin da ya tsinci kansa a rayuwa a lokacin mm, ina baka misali ne ka fahimta so don haka kasancewan maybe irin suna ganin su a gida ba su tunanin cewa abin zai zama viral ba duniya za su iya gani yanzu a takaice dai na fahimce ki mm. wannan abin kina nufin ya kamata a daina shi ko kuma ba ba ina magana a daina ba a faɗakar amma ta wani a ta wani hanyar ba dole sai ka ce kin yi kaza kin saki jiki kaza kin saki jiki kaza ba ni shine kawai magana na dan Allah dan kawai idan ki kamar yanzu alal misali idan mace ta yi abin da bai dace ba kawai sai in fito in ce in sa hotonta dan Allah dan annabi wance ki ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah ki yi kaza ki yi kaza shikenan ina ai sai na fito da su shirya su menene shine suke fahimtar zance na dan kuna son sanin halin da duniya ke ciki akwai buƙatar ku fahimce ta ta hanyar karanta labaran BBC Hausa a intanet za ku iya. Ku samu ƙwarin gwiwa kuma ku ƙara fahimta idan kuka fahimci halin da duniya ke ciki komai mai yiwuwa ne ziyarci shagon BBC Hausa a intanet don ƙara sanin duniyar ku. To masu kallon mu barkanku da dawowa. Har yanzu dai kuna tare ne da ni Madina Ɗahiru mai shanu a cikin shirin mahangar zamani. Shirin BBC na matasa da mata wanda ke zuwa muku sau biyu a kowane wata a shafinmu na BBC Hausa YouTube. Kamar yadda kuka sani a yau muna tattaunawa ne kan masu cin zarafin wato halittar ɗan adam. Yanzu kai ashiru tun da dai ɗabi'a ka ce ta yi wa mutane wannan abin shin kai an taɓa samun wani da ya ɗauki hoton naka kai ma ya zagi wata daga cikin halittar da kake da ita? Ai ba ma taɓawa ba, an yi su lodi-lodi ne ba adadi. saboda akwai wanda ma ya fito ya ce min ga kanan a tsotse kamar zuke ka ake yi dan kaza kaza kaza kaza ka kaya asara banza wani ma da rannan da ya min wani comment wai tayi wai dan iska kaga yaran nan ga talauci ga batsa ga rashin mutunci ina da tambaya ya ka ji a ranka wallahi ban ji komai ba baka ji komi ba ban ji komai kin san dalili kin san dalili a wannan zamanin wanda zai fito ma ya ce Allah annabi kalubalantarsa ake bare ni da na fito da wayannan makaman yakin ai makamai ne na fito ji suke kamar na caka musu mashi to idan kai baka ji ba in wani dan uwanka ya gani zai ji wallahi dan sun ji saboda me an hada da iyayenka an zaga alal misali ka zage ni ban rama ba me ka yi wa babu wanda zai ce a social media ya fito min abu wai yau na yi mai reply ba zan iya ba ba da wannan lokacin batawar su bani na gaya musu duk wanda zan yi wa abu ya bari wanda na yi wa ya ɗau mataki a kaina ba shi ya zo ya dinga wani hauka yana ɗaga ma. To ashiru tun da kai ka ce da aka yi maka bai dame ka ba ka san mutane Allah ya yi mutane daban-daban. To baka tunanin irin halin da wasu za su iya shiga in wani yana iya kau da kai kamar yadda kai wani ba zai iya kau da kai ba wani zai iya faɗawa matsalar depression ko wani abu baka tunanin wannan in kana yi? shi kafin ya yi abin bai yi wannan tunanin zai fada ba kamar yadda na gaya maka kowa da irin tunaninsa a rayuwa kowa kuma da irin lissafinsa ai wannan tunanin karki sa shi a tunani ai gaba ɗaya wa'annan sun kauce kamar yadda na ce maka hauka kala kala ne sai su mahaukata na dauke su to mahaukata ne to dan in ka dauke mutum mara lafiya ya kamata ka mai uzuri ni kuma maganar da nake kenan to ni ma a dauke ni a mahaukacin <laughs> kawai ni ma sai a dauke ni a nawa yanayin kenan ni kuma na in fito barin gaya maka illan zagin halittar mutum na farko mutum ba zai iya can ki daina lakanta min wai zagin halittar mutum ina kalubalanta abin da mutum yayi mutum mai hankali da in ka kalubalanta ka ce wani wance kin fito tsirara bai kamata ba addini bai koyar da ke haka ba yanzu amma ka ce kin saki wushiryan kaza kin yi ragajeje kin yi waye kin halittar ta ne ba za ta iya canzawa ba yanzu bilkisu a cikin al'ummar mu yaya girman matsalar body shaming yake Gaskiya body shaming ya wuce yadda ake tunani. Yanzu ala misali idan aka haifi jariri ma kika gan shi fari sai kiga an fara duba kunnen shi da wasu sassa na jikin shi wa ana so a ga ko zai yi baki nan gaba. Kin ga tun daga nan an riga an fara ina ruwan mutum da launin fatan wani. In ma fari ne in ma baki ne ina ya dame ka. Haka zaki ga cewa wasu iyayen zaki ga suna ce ma yaransu a'a wance kin rami. a'a ba ma abu a ga maybe damuwa take ciki ko menene ba ramin nan nake yawa ba kya cin abinci ko kuma a za a ce kina cin abinci ba a san inda yake zuwa ba halitta ce wata kuma a ce a'a kin yi kiba je ki rami irin wa'annan abubuwan zaki gani wasu zaki ga a'a mazajen su ne sai ka auri mace wani ma zai ki gani shi da yake da ya aure ta tun farko bai gani ba a'a kaza naki karami ne a'a kaza naki yayi girma a'a waye waye mace ba za ta iya canza wannan ba mutum ma ba zai iya canzawa ba kamar yanzu ne ka ga mutum gurgu ka mishi gorin eh, cewan bai da kafa ina ruwanka haka Allah ya so ya gan shi so ishu na shemin ya riga ya shiga jikin mutane wanda ana nema a mai da shi kamar normal ne irin haka rayuwa ya kamata amma a bayan fage kuma ana sa su wa'inda ake muwa ana sa su su zama very depressed Kamar misali kin taɓa ganin wata ko wani haka da irin wannan body shaming ɗin ya sa ya shiga wata ko matsananciyar damuwa ko wani abu da bai kamata ba? Na taba ganin wata. saboda akwai lokacin da a wurin aiki na tunda ina koyarwa ne, na haɗu da wata irin yarinya haka ya zama na cewa akwai wani sannalis da ake sha. idan mutum ya sha shi zai zama cewa irin kaman za ka yi ta yawan zagayawa haka so sai ta je garin neman wai ta rami sai ta je ta sha to kuma a ka'idan abin ba a son shi akai akai da yana da problem da yawa simple google zai iya taimaka mata ta ga ishu din amma saboda me kaman abin ya zama mata cewa tana so ta yi abun da gaggawa sai zama ya mata illa sosai wanda har ya ja ta ga kwanciya da asibiti kin to duk irin wa'annan ishu din zaki ga suna rezin mu dai kawai mutane ne ba a kula da su kuma abin da ake ba abin da ba a mai da hankali akai yafi illa tunda me matsalar da aka gane matsala ce an fi gane yadda za a fi neman a yi magance magance ta amma in matsalar ma da ba a maida ta matsala ba to akwai aiki a gaban mu bayan lugudan laɓen da aka yi tsakanin mu yanzu lokaci ne da za mu zo ga mafita Malam Ashiru bari fara da kai. To ainihin aka ce mafita kan ma mutane wai su zaton cewar wai abubuwan da nake yi ga kowa ma yi nake yi yauwa ba wai ga kowa nake yi ba mutane na social media wa'inda suka mallaki hankalinsu don sai wanda ya mallaki hankalinsa zai iya zuwa ya dasa wa kansa kyamara ya zo ya yi abubuwan da ya ga dama kin gane ba kowa nake ba dan akwai wata da na sani yarinyar tana yawan kushe halittun mutane a unguwar mu take duk wanda za ta gani sai ta ce kai wannan yaron mummuna ne kai ani in na haifi wannan wallahi sai dai a kai shi gidan zu wai gidan zu za a kai dan nata wallahi dai daga karshe da Allah ya ba ta da yanzu yanda ki astaghfirullah ba wai kwatanta shi wai ba wai wannan zan yadda kika san abin nan haka na tsakiya haka aka ai aka bata shi ta rasa yanda za ta yi saboda kushe kushen nata yayi yawa to kin gani yanzu alal misali da ko aure ban yi ba ina ta rarrabi ban san ya zan koma ba kawai sai in je in zo in je in dinga kushe halittun mutane in zo in samu bakin result ai kin ga ba zan ji daɗi ba ƙara ni ma in samu in wanye lafiya in samu in haifa ni ma kamar yadda aka haifo ni in samu ni ma in haifa lafiya su mulkalau a wuce gurin amma ba wai kowa zan ce zan yi ba amma dai in dai mata suka kai kawai ma gaba ɗaya social media in dai sun gyara to ni ma zan gyara idan ku sun ce a tafi haka to sama sama sama za mu ta yi da su babu lokacin tsayawa sai bilkisu mecece mafita farko dai daman idan aka yadda cewa akwai matsala to nan ne za a fahimci cewa ya kamata a nema mafitanta inda al'ummarmu za su fahimci illar zagin halitta ko taɓa halittar mutum ka ce ka zan mutum kaza ka zan mutum kaza tun da farko to nan za su fahimci cewa babban matsala yake jawowa ga al'umma tunda me mu akasari za ki gani mutum ya taso wani za ki ga irin kaman a tsorace zance irin ba kasafai yake faɗan damuwarsa ba to damuwan nan yakan zama cewa ya zo ya haifar da wata matsala daban mm. yanzu idan kika duba za ki ga idan kika duba yanayin bincike ya nuna daidai da matsalan aljannu irin da mata za ki saboda idan kika duba in kika yi la'akari da shekarun da mata ke farawa za ki ga kamar wanda idan suka fara kamar a ce balaga lokacin kin san mace ta mallaki hankalin kanta ta san me damuwa to lokacin za ki ga sun fara irin wa'innan halayya to sukan ce depression ne ba wani wai taɓin iska ko wani abin nan to idan aka duba illolin da depression shi kan shi ke kawo wa ah, mutane aka kuma san cewa ga abubuwan da ke kawo su kin ga za a nema mafitansa so na ɗaya za ki ga cewa irin idan mutum yana fama da illan depression yadda za su fahimta za su ga mutum yana janyewa Be irin kaman idan mutum ya saba harka yana da harka za a ga lokaci ɗaya yana janyewa to yana da damuwa kuma damuwan nan za ta iya zama matsala wani kuma a'a za ki ga abu kaɗan zai overreacting wani kuma za ki ga a'a irin kaman halayyarsa gaba ɗaya ta canza idan mutum ba mai yawan magana ba ne wani zai ta surutu kaman mara kan gado to shi ma duk alamomi ne da ya kamata iyaye da yan uwa su dinga lura da shi sai a san me matsalan to shi kanshi wannan body shaming din yana jawowa wanda su da iyaye da yan uwa zaki gani a ce abu kazan ka kaza a abu kazan ka kaza a dakin yi kaza a dakin yi kaza yanzu in muka duba rabin nan mata da yawa ko kan tumbi ne a tumbinki ya faye girma da yawa sukan je a musu wani mm, plastic surgery don kawai su rabu da wannan matsalan su huta da bakin mutane wanda shi kanshi ba wai abu bane mai sauki Inda ba kyauta ake yi ba kuɗi ake zuba a kashe ina za su samu kuɗin me za su yi ba wanda ya sani su dai kawai a daina ce musu to duk in ka duba irin wa'innan matsalolin to ya kamata a ce the best way shine kowa ya iya bakin shi ga inda Allah yi ka a haƙura a kalle ka a haka to ni a gani na shine zai ba mu sauƙi ko kuma zai kawo irin janye irin illolin body shaming a cikin mutane To Madina ina ganin dai wannan shirin ya zo ƙarshe an taɓo duk abubuwan da ya kamata a tattauna a kai. Ai kuwa badar amma kafin mu tafi ya kamata mu miƙa godiya ga mu da suka yi tattaki suka zo wannan sho'in namu suka ba da gudunmuwarsu suka faɗi ra'ayinsu kuma suka ba mu mafita mun gode sosai su da ashiru <laughs> <laughs> a madadina ni madina ɗahiru mai shanu da abokiyar aiki na badriya tijjani kalarawi nake ce muku sai wani lokacin